daga cikin wasu kurakurai waɗanda suka yaɗu a cikin al'umma a addinance saboda haka waɗannan kurakurai su ne muke so mu jajjara su Allah ta wata ala ya ce muke mu yau za mu yi magana akan a fasa'un fi du'a kurakurai da ake yi wajen addu'a akwai kurakurai waɗanda yake da dama da muke yi a ɓangaren da ya shafi addu'a waɗannan su ake so mu jajjara na farko shi ne rafa'ul a ba'da salawatil maktuba daga hannuwa bayan kowace sallah ta farilla mutum ya ce sai ya daga hannu wajen addu'a da yawa wani lokaci wannan akan mai wata fahimta in kuka diba cikin al'aitisam na imamu shafi'i ya yi magana akan wannan wasu suka ce a'a idan aka zo bayan sallar farilla abinda za ka yi za ka yi istighfari za ka yi du'a wanda ake cima du'a'ul ibada ba du'a'ul mas'ala ba na cewa wannan shi ne ibnul qayyim a cikin zabi ma'ad sai ya ce idan an ɗauki sallah wani aiki ne daban kuma du'a'i ma wani aiki ne daban mutumin da ya gama sallah ya zamansa a wurin ya yi ta askar ɗinsa ko sannan ya gama sannan ba haka nan kuma ya addu'a to ya zama sallah daban wani aiki ne daban wannan du'a'i kuma wani aiki daban ya yi. imamu shafiri shi da ya magana cikin samu ya ce a'a abin da ake nufi a nan wani liman ya zama limancin sallah to ya kaci kowa da haka daga nan kowa shi ya san mafitar da zai yi wanda zai istighfari ya ta istighfari mai tasbihi ya ta tasbihi su wanda zai adda ya adda ba liman ne zai juyo ya ce to yanzu mai adda mu karanta kaza mu karanta kaza daga hannuwa a gama a shafa a ce wannan shine babban hannun da aka yi magana amma waɗancan mutum ya dauki wanda yake so ya ɗauka a karen kaga mutum ya yi ba abun faɗa ba ne ko kuma wani abun nan duk da za ku zo su yi magana an tambaye bin ba cewa ya ce bai inganta ba cewa in ka gama sallah farilla kowace dole sai ka tsaya ka ɗaga hannu ka yi ta waɗannan da faɗi cikin tahiya da cikin sujadarka da kuma wanda ka faɗi na askar da istighfarin ka sun ma ka to amma kuma ba ana nufin in an ga mutum ya ya tsaya a ce abun nan bane ko kuma wasu yadda suke su kuma da sun gama sallar askar din ma kadai ba sa mai da sun sallame kawai ce ai sun riga sun gama sallah to kuma ya rage saboda haka kullum su ahlus sunna sukan tsaya tsakiya ne ba su yi sakaki ba kuma ba su wuce wuri ba ina fata an gane in an ce sai kullum liman ya tsaya ya ce mutane su daga hannu zai masu adda kamar yadda ya masu limancin sallah to an wuce wuri in an ce kuma mutum ya yi sallama sallar farilla da ya sallame kawai kama lakawai shi ko ya tashi ya tafi shi to nan kuma an yi mummunan sakaki ya fito to wannan shi ne saboda haka shi za mu kalla yanzu cikin nan yace wa zalika bin jumlatil bid'ah idan ta zama hu sahibuhu cewa kullum sai mutum ya ce a tsaya a addu'a daga a bayan an gama sallah farilla yace wannan yana daga cikin bid'a idan mutum ya lazimta maka shi kullun sai an yi haka wa sunnatu ba'da salawatil maktuba abin da ya inganta a sunna dai bayan sallolin farillai a zikru mutum min al-istighfari wa tahlili والتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء مفردا كنجي kaga kenan in ka kalli wannan waddu'a mufradan din yayi kama da abin da Imam Shafi'i yake nufi ko to yace abin da ya tabbata a sunna shine bayan farilla sallar farilla shine azzikru shine mutum ya zauna ya ta ambaton Allah min al-istighfar tun daga istighfar kun san mun yi magana can ranar nan cewa a gabatar da istighfari kafin a yi tasbihi ko abin nan ba ya fito kamar yadda ibn al-qayyim abin nan ya tambaya ya tambayi ibn taymiya cewa tasbihi za a fara yi mu ta tasbihi mu ta abin nan shi ya kamata ko ko mu rika yin mu ta istighfari muna tuba yace to abin mas'ala tana da sauki ga wanda Allah ya sauka mawa idan mutum ya duba ya ga mun yi yayi jaga-jaga kamar kaya ne sun yi dauda sun yi datti in ka duba ka gansu da datti ka fara goje su ka sa masa turare shi ne zai bayan sun riga sun yi kwalta sun yi baki kire kuma fararen kaya sai ka fara daga guga ka fesa masa turare ka linke ka sa cikin akwati ya ce to in ko ka gano fararen kayan nan naka farare ne sol amma yanzu kwalta ta taba su to ƙarshen ta ma har sai ka sa cikin ruwan zafi ka hada da chemical ka wanke sannan ba haka nan sun bushe sannan ka goge sannan ka sa turare sannan ka sa abin nan ka sa su cikin akwati ya ce to sai ka auna ya ce in ka ga mun yi damal damal da laifuffuka kenan fara za mu rika yi da fari. sai ce to sai ka auna ya ce mu dai mun san abin da ya kamata mu fara da shi kenan to kalli wancan zamanin ibnu taymiya ne ke magana cewa ya kamata a fara da fari kenan ya ko to kuma aka yi magana cewa shi akwai yadda ake so mutum ya yawaita tasbihi ne akwai yadda ake so mutum ya yawaita karatun qur'ani akwai inda ba a so karanta qur'anin tasbihin ake so akwai inda tasbihin ake so ba duka ga su an yi magana mun yi bayani akan wannan can kwanaki ko shi wancan littafi naka wannan shi mutum zai rika lura da su ya fito kowane ayi shi a wuri shi saboda haka wal al-istighfar wa tahlil tahlil shine mutum ya yawaita cewa la ilaha illallah wa tasbih da yin tasbih subhanallah walhamdulillah wa tasbih wadannan ukun kawai aka ware su aka ce bayan kayi sallah ka zauna ka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 idan mutum yayi wannan to za kan kankare mai zulubarsa ko da sun kai kumfan teku wani wurin aka ce da daddare in kana jin kuncin rayuwa ko kana jin matsatsi ko damuwa tana damunka wata rana ma a ce ka tantance me ke damunka ma ka kasa in ka zo kwanciya ka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ka rika yin waɗannan ka gani Allah zai baka mafita insha Allah ta'ala ya fito ko to da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da haka da biyarsa kuma wanda yake so wanda ya ce kamar tsokar jiki na ce in ka yi murna na yi murna wanda ya bata masa rai ya bata man rai to ita ya gaya mawa wani wurin har sai da ya ce mata kina sakaki ya ƙara gaya mata wata addu'a ya ce da za ki riƙe wannan addu'a ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru wa aslih li sha'ni kullahu wala ta tajilni ila nafsi tarfata ayni ko kaman wannan ruwaya da ya ishe ki rayuwarki kwata-kwata babu wani damuwa yau aka ce ma ga addu'ar da annabi ya gaya madiyarsa sallallahu alaihi wasallam dan kada ta wulakanta ya kamata kai ma da ni da kai mu koya ma 'ya'yanmu ba maganar mu mutu ban masu wani kaya shine babban abu ba wannan sai Allah ya rike masu akwai waɗanda suka ce kwata-kwata ba za su bari 'ya'yan su talauci ba saboda kar su mutu su basu da abun nan da Allah bai so ba su yi talaucin daga bayan su amma in ka sanar da su tarbiyyar nan ko wasu ba su gane ba wata rana kana can za su riƙa yin kuma in suka gano ta zame masu mafitan za su ce Allah ya ji kan bawa bai ban mana kuɗi ba amma ya ban mana tarbiyya so nawa kake jin iya wasu na faɗin haka sai iyayen su ba su ban masu kuɗi ba amma sun ban masu tarbiyya sun ban masu mutunci wani mahaifin in ya zo sai ya yi wasiya ya gaya ma 'ya'yan ya ce to zan mutu ban ban maku kuɗi ba amma na yi maku tarbiyya kuma ban ja maku matsala ba dan ba mai bi na bashi balle ma ku fa mun biya mun bashi ba a bi na bashi amma ni mun ban maku diwa amma ni na ban maku kaza ku rike kaza ku rike kaza Allah ce muke ku karanci ko baka ce masu kun baka ce ku rike yin addu'a jiya nan muka karanta wani littafi da mata ana ce mai laddatul ibada yace ce abin da ya kamata iyaye su rika horar da 'ya'yansu a kai su horar da su akan yin addu'a ku rika yin addu'a ku rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mafita duk wani abu ne tukuikuye maka koma wurin Allah ka nemi mafita ba mafita ne a wurina ni bututu ne zurowa ake yi ta wurina kawai ku samu radda ba na nan ma za a zuro wataƙila ma sannan ku fi samu da yawa amurin mamke ni bututu ne ba kai ne alaka ba ka nan za su ci gaba da rayuwa bututu ne kai ka ana zubowa ta wurinka ne radda ba ka nan sai a cire bututun a da shi wani wuri wataƙila ma ya fi bututun ka girma ya fito amma addu'a tana da zaki a hamiya akwai a mutane ladubbanta akwai ladubban addu'a mun yi su suma illa ya kasu na cikin wani wurin amma mun yi ladubban addu'a ladubbobi wajen guda abin nan wajen abin nan fa'idar dikiri da ibn qayyim ya kawo sai da ya kawo ladubban addu'a kawai ya kawo wajen casa'in da wani abu wanda za a yi ta kallo aka zo aka cire hamsin aka ce su ne waɗanda suke muhimmai wajen adda da su in ba su ma ba a bari adda a karba ko mun yi su dai illa watakila ba a da wasu ba na yau wato shi ke nan an huta kaji ma akwai su ne sai mutum ya sanya ne ma a ji ya tuna saboda haka mutum ya yi wannan wata hamid wata kabir wadda'a'i da yin addu'a mufradan kun ga mutum shi kadai kenan mufradan mutum ya yi shi kadai lima warada da abin da ya zo duk abin da ya zo ya yi to shi sai ya ce amma duna rafa iya dainin ba dole sai ya daga hannu ba ko baka daga hannu ba in kai yayi to kuma wanda daga hannun baka cewa ya laifi domin an yi ta saɓani ne akan wannan matsala an yi ta saɓani akan matsalar daga hannu an yi ta saɓani akan matsalar shafa fuska ko rashin shafar fuska to abinda malamai suka yi ta saɓani akai aka kai ruwa rana yadda ka ga mutum yana yi kai zaɓi wanda ka ga ya yi ma wanda kuma wai zaɓi ba naka ba ka ɗali shi kawai ba sai ka ce ka zo ku bata ba saboda wannan ya fito wallam ya kun ya rufa'u da dai zile du'a'i ba da ce a haka za ka nan na biyu sallallahu alaihi wasallam ya fa'al haka annabi yake aikatawa wallam ya kun ya rufa'u ai ya rufa'u ya dai zile du'a'i ba da ce ba a gan shi yana ɗaga hannuwansa ba saboda zai yi addu'a a bayan kowace sallah ta farilla baya yin haka amma zai waɗancan askarna to hada min ma alu yaf'alu li bi sunna. wannan yana daga cikin abin da bai ba a yi saboda ya saba ma asalin sunna wal tizamuhu to amma sai ya ce in an yi shi wancan ya ce in an yi gefe an yi wani lokaci ba matsala amma mutum ya ce kullum sai ya yi haka din to shi kuma shi ne ma ya tsananta da yawa amma da zai wata ran sau ɗaya ga dama ya ɗaga ko ya ga dama bai ba wani Thank you.

zaunan sauran kasuwa a lalle sai mu zama mu fasowa a wanda ba a tattare da roƙon fazo su saboda muna kallon suwaye suka zo wannan karatun suwaye suka zo wannan karatun da la'akari da abin da ya kamata a isa za ka ko mhm. na biyu rafa'ul yadaini asna as-salawatil maktuba daga hannuwa a lokacin da mutum yake sallar farilla in ya zo misali mutum ya zo cikin sallar sai daga hannu kuma ya ta'adda har wani kuskure da naga muna yi kuma ba daidai bane shi ma ba wurin shi bane da aka ce ana karban addu'a tsakanin iqama da kuma ta'ai tsakanin kiran sallah da ta da iqama to wasu sai ka gansu kawai bayan iqaman an zo an kira sallah in kai addu'a daga nan zuwa ta da iqama ya ishe ka to ba kuma sai in an zo an da ikaman ba kuma kafin kabbara harama ko mutum ya daga hannu ya ta'adda ya ta'adda har liman ya kabara harama shi ya ta'adda ya ta'adda sai ya gama sannan kuma ce bismillahir na sannan shi kuma ya kabbata ka riga ka rasa kabara harama ta dalilin wannan ita kabara harama sharadin ta liman yayi kai ba wai zaman kana cikin masallacin ka sai ka samu ba ka samu ba to kuma rasa ta babban matsala ce babba ce ku duba wannan dalilin wannan fa yasa dan amirul mu'minin aka kore daga makaranta a lokacin da ake abin nan sosai amirul mu'minin ne ya kai dan shi karatu madina dan nan ya zo aka zo sallah sai tashi yana ciko raka a ɗaya raka a ɗaya ta kucce masa shi kuma imam yana sa malamin su kenan aka gama sallah ya ce ya aka yi yau ka rasa ka yi laifi har laifi hudu ya aka yi ka yi laifi hudu wanda duk ya laifi hudu ya kamata a makarantar da ake tirenin a korai kuma a yanzu ana yi sojoji ba suna yi ba ka je nba ka yi tattaka masu ka'ida ka ga yadda za su yi da kai wuji-wuji sai sun ma wuji-wuji ma sannan su kora ka gida kuma babban korar su ma da tafi kowace muni suna iya kai laifin su aje ba su yafewa sai sun gana nama suna iya kai laifin su je su sa a fayil ɗinka a boye kana nan kana ta shan wahalar banza sai an kusa yin fasin out kawai da ba ɗaya sauran sati biyu sunaye su fito su ce sun kore ka saboda kowa gidan kuma sai ya bakin cikin wannan laifin naka mun ji hal musiba to wannan ɗan ɗalibi ne ɗan khalifa amirul mu'minin ne aka kawo shi makaranta ya ce laifinka na ɗaya ka rasa sahun gaba na biyu ka rasa kabbara harama na uku ka rasa karatun fatiha na hudu ka rasa raka'a In haka wanda diye wannan ya kamata a yi discharging din shi out an gama sau da ka suka rubuta ma khalifa suka ce ka zo ka turo a ka an kore daga makaranta ga laifukan da yayi guda hudu ya rasa sahun gaba ya rasa kabara harama ya rasa karatun fatiha ya rasa raka da aka duk wanda ya haka ya kamata a kore ka zo ka ɗauke shi saboda kada ya bata 'ya'yan wasu ku ji fa magana ku zo ka zo ka ɗauke shi saboda kada ya bata 'ya'yan wasu su masu su yin wannan ya ɗauka wannan ne aka ji aka tura ma amiral mu'minin na kore takarda ya gani ta ce lallai ɗan mu yayi laifi amma dai ana ba da haƙuri kuma an ɗauki matakin da ba zai ƙara ba aka rubuto takarda aka ba malam haƙuri malam a yi haƙuri ba zai ƙara wannan laifin ba insha Allah saboda an ɗauki matakin da ba zai maimaita ba an tambaya menene dalilin da ya sa ya yi latti ya ce mai gyara mai gashi ce bata gyara mai da wuri ba ya yi latti shi akwai bayi masu mai hidima tun da ɗan khalifa amma ba gyara mai gashi da wuri ba ya ce to shi kenan yanzu mun haɗo takarda zuwa gare ka ta ba da haƙuri da kuma wanzami ya je mai ƙwaryen molo ya zama ba gashin daga yau balle ya tsaya gyaran shi har ya rasu har ya wannan laifin ya ƙara laifi to da aka ji aka mai kwalkwabo na yin shi yasa kadad ma ke masu kwalkwabo dan a ce masu nan ba wurin gayu bane dan training ka zo ba gayu ba dan haka kullum kanka kwandala kuma su hana ka fita gari dan kanka je ka rika neman yan mata to ba ga kai kwandalele da an ganka a ce ta wannan kadad ne ba ba hudda da shi ta. ba waya a kwace waya a hannun shi a ce ba ya rike waya in ya rike waya laifi ne aka kama shi da waya hmm. a masallaci ne ba laifi kowa ya zo da ita a ce a kashe bi amma can su yadda a gane su da waya kuma ni tun da nike ban taba ji ba yau an ce an kori wani a nda ranar paris saboda ya mance ya shigo da waya wurin tabuga ko kun taba ji an ce an ce wani ya zo da waya shi a wurin tabuga ya mance wannan mai dan sanda yana eh to ina ya ganta ma kwayan ya sha kwayan mana ya ci bugu to ba ya bace yasa nan din ba kyale kowa aka yi wani yayin da ya ga ma san su za a maka yadda aka ga ma ne a wurin ka yi ka zo yi musu yadda ka ga ma in za ka zauna wurin ka zauna ka bi ka'ida dama su ake ba training na bin ka'ida ba shi kin to ba za ka bi ka'ida ba su kore ka kawai ka ba mutane wuri ka karɓa ta wasu ma to sau da zai zo mai musu yi musu wannan gurgin na kaɗa shi za su sosai duka sun sa hannu a takarda in ma su ne mai training ya mutu ba komai wannan shi ne kare to naka zai zai masu wargi a nan wurin eh, dai ya gama amma dai ba nan ba ba su bari kuma wanda ke tare da nan wani shi ma da ka gan shi ma karfi gare buge ma ba ka iya buge shi in kuka fara kuka buɗa ma kai da shi ne ma ka ɗaya sai ka sai ka gane ba ka da wayo ba a zuwa a samo filange filange su ne masu za a samo murɗaɗɗe ne shi ma wanda da hannun shi dama in ya turka ma dundu ka san cewa lallai wannan mai bugun ba ka bari ya ƙara da uhm. suke ai wasa suke ba ba a wasa wuri to sau da kaga ko ya ka gani to sau da addini nan ne ka'idar da za a tarbiyyantar da mutane kuma wanda aka ga alaman zai bata mutane ba a yarda da shi mun faɗi wannan harunun rashid shi ya kai ɗan shi makaranta ya je kai ziyara ta baza ta makarantar ya tarar da ɗan shi yana zuba ma khalifa wannan malamin sa ruwa yana alwala sai da aka gama ya ce malam ba abin da na so kai maɗana kenan ba wannan tarbiyyar ni ba taiman ba me kasu so masu saurare ma za su yi mamaki khalifa ɗansu yana zuba ma malam ruwa yana alwala ya ce abin da na so in karar da ɗana yana yi ya zama kayi mai tarbiyyar da shi ke zuba ruwan shi ke wankewa ba wai yana zuba ya kana wankewa ba a'a shi ya zuba kuma ya wanke saboda ya san ilimi yana da daraja shi yasa ya baro gidansu ya baro gidan mulki ya zo wurin dan a nuna mai ilimi ya fi gidan ya ci abin da ke gidansu daraja yanzu da muna haka da yaran mu za su zama inda suka zama amma nan kaje je malami ya kifa wa mal makarantar islamiyya da ta boko ba makarantar da za ka ji baka ji labari ba inda ɗalibai ba su mali malamai ba ya ma faru je masa to to ka shigo to ka ji ma to ma to to kaji jiya ma ya ce ya ma faru gwamnan dai doka ya je gona ya ji an ce ga yara na sun rugo sun shigo gona saboda sun yi ma malamin su duka to kuma kwanaki baka gani ma a bidiyo waye fa za a yi aka zo aka shiga wajen waye din vigilator ya ce ma yara ba sa ta alsa wani ya ce shi sai ya sata ya fito da kayan shi zai ta kwafa ya kwace mai ya tashi suka fara dambe shi da adan wannan alika da kasa da wannan alika da kasa wannan dama bai kamata ma a bashi rubuta waye ba dan dambe ne kawai to ɗalibin da yake rubuta waye a matsayin ana tunanin yara ke yi har ƙato ya zo rubuta waye yana ɗauka invigilator yana liƙa da ƙasa daga nan kawai a ce bai ci ba kasa kata wannan ya wuce waye kawai ya wuce makaranta a kai shi kucan kurtu zaria kawai ko kuma a fashi police college zai yi kurtun ɗan sanda saboda ya riga ya wuce level ɗin yan makaranta tunda har yana kada invigilator na na to ba sa samu a ta sashi gadi ba tun da dambe yake ji har yana da karfin abin na biya sashi aikin karfi kawai shi ke ya riga ya wuce level din yara yan makaranta tun da har zai iya kada malami ya malami ya ji lillika da kasa kuma sannan a bar shi a wuri a kyale shi ai wai ke sa wasu su yi da yanzu wannan an mai hukunci babba hukuma ta shiga ciki ta ce a kamo shi kowane ne a yi mai hukuncin da yara su gani duk yadda aka nuna yana tika shi da ƙasa to kuma a nuna ma mutane a facebook din yadda kuma hukuma ta yi magani shi kuma za ka ga wani bai kara ba ba tarbiyya ba ne hukuma ba ta taimakon mu a wasu matsalolinmu a kyale kawai ana ganin mutane su kuma mutanen su matan ko hukumar ta taso sai su taso su ce wasu yadda ba ya za a yi mai haka hukuma ta fi ƙarfin kowa hukuma ba abokin faɗan kowa ba ne kuma ita ce uwa ita ce uba ma'anawi wanda duk abin da ya kamata hukuma ta sa hannu ta gyara shi an ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba in dai shi ne gaskiya ta yi ta gyara ba yadda za a yi ka zama shugaba dama kowa ya ce ka yi daidai abadan ba zai yi ba har abada ba za a yi haka ba in ko aka ce kowa ya ce ka yi daidai to ba ta abin zai ba ka ba zai yi ba Allah zai ba mu mafita mu tafi to ka wannan shine nan ina ne ma a lamai lam yafalhu fa wala sahaba su ba su yi haka ba ko sahabbai ba su yi haka ba ma ka na kadalika mutum ya zo cikin sallah to muke magana ya daga hannu ko yana cikin sallah farilla sai daga mu yanzu muke maganan wayan nan saboda haka mutum ya daga hannunsa cikin sallar farilla ya ce zai addu'a ko a kabbara harama ko sadda za a fara ko a cikin tsakiyar sallar a ya daga hannu yana addu'a wannan bai zo ba sunna amma in lawazil ne aka ce ta dalilin wani abu wanda ba kullum za a yi ta yin shi ba ko kuma a sallar nafila wannan ya halaka a wuturi tabbaci aka yi ma a yi mutum ya yi illa mutum zai gane cewa in addu'ar nawazil ce sun yi magana to ita wannan za a yi addu'a ne kafin a yi ruku'u idan ko abin nan ne ba ta wuturi ne shi ko sai ba an yi ruku'u an dago sannan a yi addu'an kunutun da za a yi daga nan sai a je su jada kai sai in ku duba cikin fito sunna ya yi bayani a kan irin waɗannan yadda ake waɗannan abubuwa ya fito ko to za ka wannan shi ne to za ka ba yi ba wani hauyi za a yi ta wa haramin ma la ta ainihin sunna an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da sunna bata zo da shi ba wallam yaf'alul khulafa wala sahaba khalifofi ko sahabbai ba su yi ba wa kana kadhalika kana dakhilan fi qawlihi duk ko abin da ya kasance irin wannan to ya shiga cikin abin da aka ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda duk ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin mu wannan yace ibada ce kenan ya sa shi a matsayin ibada wanda kuma baya ciki fa huwa an amma yazo masa da Allah sa muttafaqun alayhi wa li muslim kuma ruwayan muslim cewa man amila amalan laysa alayhi amruna wanda duk ya aikata wani aiki wanda ba umarnin mu gare shi fa huwa raddun na uku at-tasahulu fil khushu'i wa huduril qalbi inda du'a abu na uku kuskure shine yin sako-sako wajen khushu'i lokacin da mutum yake addu'a yana addu'a hankalin shi kuma na wani wuri a addu'a wa hudurul qalbi ko ko ya zama zuciyarsa tana halarci a lokacin da yake addu'a rashin yin haka kuskure ne so ake idan ana addu'a mutum ya zama da hankalin shi da zuciyarsa da kushu'in sa ya kankan da kai zuwa ga Allah anan muka taba karantawa cewa wani bawan Allah ya zo cikin masallaci yana da damuwa yana addu'a sai kawai Allah ya sa wani wucewa ya zo yi kawai Allah ya tsaye da shi ya shigo cikin masallacin nan ya tafi ya masjidi ya ga mutumin nan a ciki yana ta addu'a yana kuka ya zo ya zauna kusa da shi ya jira shi ya jira shi ya kuka ya kuka ya gama ya tambaye shi ce baba ne kake nan na ga kana ta kuka ya ce addu'a nake ina roƙo Allah ya bani mafita gidan haya nake an ce in biya kuɗi lokacin biyan kuɗin nan yayi na farko an ɗaga man kafa na biyu yayi an ɗaga man kafa yanzu na uku yayi an ce in ban biya kudin nan matsayi in bar gidan nan ko mai gidan nan ya kware komi a ban mu waje shine na rugo neman agaji wurin Allah ta baraka wa ta'ala na samu ɗakin Allah na shigo na ke kuka don Allah ya bani mafita ce to Allah ya baka mafita nawa ne kudin ya ce pounds kaza ne ya ɗauko pounds ɗin da yawa sun wuce kuɗin ya ba shi ya ce ga mafita Allah ne kawo ne zama dalilin mafita daga hannu ya gode ma Allah sannan ya fito da katinsa ya ce shiga ga kati na ga adres dina da namban wayata duk radda ka kara shiga cikin wani damuwa wata bukata ta taso to ka kira wannan namban ko kuma ka zo da har zai anshi namban nan sai ya ce ka ai nan da namban nan ba da bukatar su ya saboda ya idan har bukatar ta ƙara zuwa zan ƙara dawowa wurin wanda na je ne kukan nan in dawo nan in yi kuka saboda ko ya kawo ka ko ya kawo wani dan dama ba san kai zai kawo ba da mai kuka wurin shi shi ya zaɓo ka ka zo ka biya man kai man maganin matsala ta to ran da matsalan ta zo wurin shi zan ƙara koma in yi kuka ya fito ya kaga wannan malam sani ka ga laifin shi da bai karɓi kati ba to saboda haka iman kowa da gwargwadon yanda yake kallon abubuwa da yanda yake kallon Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi ne ina ne da haka mutum ya addu'a yana da gaci a hamniya amma ya bi tsarin da aka ce kuma ya zama zuciyar shi tana nan kaga wannan yanzu da ya kuka ya kuka akwai wani ma a haram shi ma na karanta abin nan din shi shi ma yana da bukata da ya zauna yana addu'a yana kuka yana kukan wani ya gan shi yana kuka da ya ɗauko wani ɗauri ya saka mai a cikin riga shi kuma ya rufe ma fuskar shi don kada ma ya ga kowane ne ma ya ce ya ji daɗi ya duba ya ga ya ce sai da ya ga abin da a inda yake suranta matsalar shi ta linku so goma warware ta da aka yi allinka ta so goma al'umuru bai dilla in ya so ka fita daga cikin matsatsi ba wanda ya isa ya ka cikin matsatsi zun nan muka yi maganan nan duk mutumin da yake tunanin ya sa ka cikin matsatsi ka ba shi shawara ka ba sauro shawara ya fara ya fara tare hasken rana na zai yi. to haka wanda zai ce tare ma wani abu bai isa ba ko shi wane ne in dai Allah ya kaddara naka ne abun nan sai ka samu har sai da ka gaya mana yaro ba ke gaya wa ya wula ka sani annama akhta'aka lam yakul li yusibaka duk abin da ga ya kuskure ka ba ka samu ba dama ba zai same ka ba wa ma asabaka lam yakul li yukhti'aka abin da ka samu dama ba zai kuskure ma ba naka ne da haka in mutum ya ma barazana zai hana ma wani abu ka ce ka fara tunani tukuna yadda za ka gano haske ni na gano ba za ka iya ba tuntuni na gane in ya ce yaushe ne ka gane tuntuni ka ce mai tun da ka gano sauro fiffiken sauro bai iya tare hasken rana na bala zani to in kuma bala <laughs> zani ya gagari sauro ya zafi fiffiken sai tare hasken rana to da aka shi da sai dai ka roƙi Allah in bukatar ka ta taso kana cikin damuwa koma wurin Allah ta baraka ta'ala ka ce halal kai kokari ya abin da ka samu ka wadatu da nan in baka samu baka hakura kada ka rika kallon abin da wasu ka samu ka ce kai ma sai ka samu ko sai ka Allah ya tafi mutane kowa da matsayinsa kowa da abin da Allah ya kaddara maka nasa naka shine naka abin da ka samu ka gode wa Allah ka hakura da nan kakkari ka hankoro kana kallon abin da ya ba wani muddin kana kallon na sama da kai a bangaren ni'ima ko wani abu na duniya har abada ba za ka gode ma Allah ba sau da haka kai in kasa ba abin nan ka rika kallon na kasa da kai ran nan na gaya muku an turo man wani bidiyo wasu yan kasa su kasa suke ci yanzu saboda rashin su ba tufafin tsawa kuma suna cin kasa kasa ake kwabawa wadda ake tukunya a kwaba ta a yi masu kaman fanke ko a yi masu wani kaman kaman kaman dan bagalaji kamar arai su ɗauka suna ta ci suna ta gasa suna ci kuma suna dariya suna jin daɗi ƙasa suke ci wasu a kwaba ta ƙasan a sa mata gishiri sunan su rika ɗauka suna sha a matsayin kunu ƙasa wannan ƙasa bin zafi ƙasa to kai sarki ka kalli wannan ba su ka gode ma Allah ba kai naka ko ko so ɗaya ka ci ma a rana ka yi kuka tunda kai abinci ka samu ka ci wannan ƙasa suke ci ƙasa suke gaya muku bin zafi sannan aka nuno wasu su kuma rige-rige suke a bola da su da aladu aladu na ɗiba su ma suna ɗiba abinda mutanen wasu suka ci masu shi suka kai suka zubar a bola shi suke rige-rige da su su je su ɗebo su su ƙara sa shi a wuta su ƙara ɗunɗuma shi su ƙara daddafa su duka ci wasu kuma ɓera nan suke rige-rige wajen kamo ɓera su kuma sun sun kamo ɓera suna rike da shi suna ta jin daɗi yau kam sun yi nasara sun samu abin da ɓarewa ɓera mu da muke sayan magunguna mu kashe shi ba saboda ya dame mu to shi su suke neman inda za su san inda yake lunguna lunguna suke bi suna kamo shi shine abincin su kuma su zo ba na fi su je su kamfaci ruwa kawai su kasha wace maganan wai su samu rukunin subhan wace maganan samu wani ruwa a rafi suke zuwa su ɗebo wasu abin ɗiban ruwan ma babu wani sai dai ne bai kafa baki shi kawai ta kamfata saboda aka nuna mana cewa in kana so ka gode ma ni'ima Allah ka rika kallon wanda ka fi idan kuma bauta ne to nan ne aka ce salli wanda ya fika bauta Allah shi ya fika bauta Allah to shi za ka yi hankoron ka kamo amma ba wanda ya fika wani abu na duniya ba ka ce kullum kai hankoron ka kamo shi kake kuma baka yi saka kamo shi ba domin ba irin arzikin iri daya ba sadda ka samu ɗaya shi ya samu dubu sai za ka kamo shi bayan abin ba iri ɗaya ba ne amrun mumkin wahalar ka kawai kake sha wahalar banza haka nan in hasada ma kake masa ma hasadan ma kai bayan Allah cewa su kai ko addu'a kai ma mutum ka ce wane misali kana ganin shi da kuɗi ka ce wane Allah ya talauta shi sai Allah ya ce to ƙara mai zan ai ba kai bane ni ba kai za ka sa ni ba to bari man ƙara mai addu'ar da kai kai ta Allah ya talauta shi yanzu ta an juya ta ƙara mai ma za a yi to daga nan mai hasada ba sai zauna bai huta da masifa na? Allah sa na sani. to ya ka gani haka take takin ce taki ce ka zuwa mai taki ne ka kama hasada kawai ka tunkuda shi wani sadda kai mai hasada sannan ka ƙara tunkuda shi ma ya samu abin da zai kira sha maki wani ta bisa bayan shi zaka taka ma ka ciro ba ka iya tsinkowa sai da ya tunkuda ka da hasarar shi sai ka hau wurin ka tsinko ya dawo ka ga ka tsinko ya ce ya aka ka samu ta bisa bayan ka na taka na hau wanda yake ganin in an je can ya ce ma ba za ka sha ruwa ba kakka damu kai kakka tsaya tsaya shi faɗa ka gaya mai Allah ya kai ku wurin shan ruwa karshen ta kai ka isa wurin shan ruwan shi bai zo ba ko ko ya isa wurin shi ya na kasa ba iya sha ma'anawi sai ka ɗebo ka san mai wanda suke kasuwa ba su sha ganin haka ba ka ɗauko yaro daga ƙauye wawa bai da wayo kai ka koya mai wayo yanzu ya zafi ka arziki kuma ba yadda za ka yi da shi to akwai abin da ya fi wannan nan an nuna wa abin ba hannun mai yake ba hannun Allah yake to sai ka huta lafiya kada ka rika auna wani da shekarunku ka ce wai shekarunku ɗaya ko tare kuka zo ko ka riga shi wani abu ko in dai abin duniya ne ba shi ne ma'auni ba a wurin Allah ba shi ke nuna Allah na son mutum ba ina ba za ta ga wanda ya ga dawa mu je يقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا كروجه بنجيرن تبارك وتعالى كنا ما سكن كان دكاي كما كنا يي kasa kasa ba sai kun fito da shi fili kuna yi kuna jin tsoro kuma kuna yi ba sai kun ɗaga sauti ba kaman kuna kiran kurma wa qala ta'ala inna kanu yusari'una fil khairati kuji bayan Allah nan jigajigai ashe suna addu'a suna rige-rige wajen ayyukan alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahaba sannan kuma suna roƙon mu inji Allah tabaraka wa ta'ala raghaban suna masu kwaɗayi wa rahaban suna masu jin tsoro da wannan ne yasa malamai suka ce bari in karasa wa kanu lana khashi'i sannan kuma sun kasance suna jin tsoron mu inji Allah tabaraka wa ta'ala da wannan ne malamai suka ce duk wanda ya ce ana bauta ma Allah ba dan kwaɗayin abin da ke hannun shi ba ba dan tsoron abin azabarsa ba wannan ba addini yake ba kwata-kwata tunda annaba su suka fi kowa daraja kuma ga sunan an yi maganar suna kiran Allah ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'i da'i yanbaghi lahu al-khushu' dan haka duk wanda ke roƙon Allah ana so lokacin da yake roƙon nan ya kankan da kai shi wa tadarru ya nuna shi ba kowa bane wal ikhbati da koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa hudurul qalbi sannan zuciyar shi kuma tana halarci a wurin da yake addu'a hadihi adabu du'a waɗannan sune ne kaɗan daga cikin ladubban addu'a wadda'i harisun ala an yutsa su'alahu wa yulabba ay talabu shi ko mai addu'a kullum a yana kwaɗayi ne a baki abin da ya roƙa, a amsa masa akan abin da yake kira tunda yana son haka وينبغي له أن يحرص على تكليف تكميل du'a'i to ya kamata yayi yanda zai cika addu'an ka'idojin da ake so shi ma ya cika ya cika wa zinihi da kawata addu'ar da ladubbansu yurfa'a libarihi saboda a daga mashi abin da yake faɗin nan da abin da yake roƙo zuwa ga mahalicinsa hatta ya yastajiba balahu ta yadda zai amsa masa har ya amsa masa saboda haka addu'o'i suna da ladubbansu kuma wurin suna can an yi magana kai sanadin أحمد al-mundari an abdullahi bin umar ma muhammad ya rawaito hadisi da isnadin da imam al ya yace isadi mai kyau ne an abdullah bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah tsira da nan cin Allah tabbata gare shi ya ce za ka altumullah duk yayin da za ku roki Allah tabaraka wa ta'ala fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijaba ku roke shi kuna masu sakankancewa akan zai amsa muku fa inna Allah la yastajibu li abdin da'ahu an zahari kalbin ghafilin Allah baya an sama bawa wanda ya roƙe shi a ƙarƙashin zuciyar da take shagaltatta wanda yake baya tunanin ma abin da za a karba ko ko lahir mai wasa la ya kabalu min kalbin ghafilin lahir wani nuni aka ce shi ya sa wata rana da wani sahabi ko tabi'i babba ne daga ciki sahabbai sahabi ne sai ga wani a jikin ka'aba yana ta addu'a yana cewa Allah ka gafarta min Allah ka yi man kaza duk da na san ba za ka yi ba ya ce Allah ka yi man kaza Allah ka yi man kaza ya ce duk da na san ba za ka yi ba sai ya tashi gefe ya ce kai ka wani irin mutum ne yaya kake yi ma wannan wannan sunan shi ta'addanci ma ga addu'a kana yi Allah ta'addanci sai ya ce baka zan labarin abin da ne wani shi yasa ni kai na na san ina da nan amma a zuciyata ina jin ba ba Allah ba zai gafarta ba mu ai ba abinda mutum zai yi ko shirka ce sannan kuma ya bari ya tuba zuwa ga Allah ce Allah zai gafarta masa ce to ce amma fa laifi na babba ne ya yace menene wai laifin naka ne da kai ya ce shi dan shi'a ne asalinsa ya sa alkawari a ransa shi sai ya mari usman bin affan saboda jin haushin usman bin affan ya ce allah bai ba shi dama ba har sai da aka kashe usman bin affan sai aka shiga ana yi masa ta'aziyya ana yi masa kowa ya shiga ya masa addu'a kowa ya shiga ya masa addu'a ya ce yana daga cikin wanda ya samu dama saboda ana girmama shi ba san zuce shi ba mugu ne haka dan shi a yake zai zauna da ku shekara da shekaru malam saboda taƙiyya ba za ku ga da shi don shi abin ku ci da shi ku sha tare da shi ku sha kaza ku sha in ba sa ba ku ba shi mata dan shi a ne saboda haka su taƙiyya suke yi taƙiyya ita ce tara cikin goma na abin su sauran ne ɗaya ne gaskiya tara duk ƙarya ne kan haka suka ginu kuma aka gina su don yi ce saboda haka ana ganin girmansa ana ganin yana da kirki shi ko ba son ɗan shi a ne da ya shiga shi maimakon ya ma usman bin affan addu'a shi kawai ya daga wannan mayafin ya kaura masa maji duk daga wannan tun shi ya alƙawarin sa ya mare shi ne ya daga da kudu wa faudai shekara tamanin da wani abu usman bin affan ya tsufa sosai duk cikin sahabbai khalifofin nan ma wanda kai shi dadewa amma ya kifa masa maji da wannan abu ya ce to shine daga nan sai hannun shi ya shanye yana yin marin nan hannun shi na shanyewa to ne ne ke roƙo yana tunanin a sakan mai hannun shi ko kuma abin ne ke ganin dai ba za a yi ba ma ya ce eh lalle masifa ka masifa ce ta isa azaba ta sauko amma dai Allah kai ta roƙon shi dai amma ka daina cewa ba zai ma ba kai ta roƙon shi kawai ka tafi in ma bai ba ba ma ba laifi kuma dan kai kan mu irin ku akan kasa masifa ne wa in ma Allah bai gafarta ma ba ni ma na so saboda kai mugu ne ban irin ka fauna ko kai aka gani sannan Abdullahi bin Mas'ud wata rana wani shi ma ya zo gaban shi ya ce shi ya yi laifi ba ya jin za a gafarta masa ya ce masa kai kaumi kai kake jin wannan laifin ya ce kai laifin shi ba daɗi ya ce wata yarinya ya so ita kuma ba ta son shi shi kuma ya a duniyan nan gaba ɗaya ba wanda yake so sai ita ita kuma wani take so shi kuma ya ga ba zai batta ta rayu ba da wani ba da shi ba ya ce sai ya samu takobinsa mai kaifi ya yama jini ya wuce ya kotara hanyar da take bi tana zuwa ya datsa ta da takobin nan saboda shi bai zai mata rayuwa ya ce wannan abu da gaba yanzu yake ganin lalle masifar su masifa ce ya ce da lalle masifar ka kan babba ce subhanallah ya ce ka tana raye ya ce a ya ce babanka fa yana raye yace duka babu wanda ke raya cikin su yace la haula wala quwwata illa billah yace yanzu ka je kawai kai ta aiki alkhairi duk abin da ga za a yi a samu lada kai ta yi kawai duk abin da ga za a yi a samu lada a yi ta yi shi ka bani wuri shi ya tafi bayan ya tafi sai ɗalibansa suka tambaya me yasa ya ce masa haka ya ce da a ce mamansa na nan ya je ya yi aiki guda ɗaya da ya faranta mata rai zai iya yiwuwa ya samu ladar da ko ba a gafarta mai bayan aka ba za a biya wancan bashin ya samu rara da baban shi na nan kuma ya yi shi ma zai samu haka nan ko su duka ko ɗaya ɗayansu duk wanda yake nan cikinsu da iyayen suna nan zai iya yin aikin da in suka ji daɗi kawai ya isa ya samu ladar da in ma an je ba ya fi mai bautakila a zaftara ɗin a biya mai za su rai rara amma yanzu ba ba su nan su ne za su ci kadai ne zai iya yin wani abin da zai magani wannan masifa shi sa nake kiran wanda Allah ya taimake su iyayen shi na nan kuma da girman shi musamman kuma ga kana da wadata kai kokari ka samu wannan abu domin in suka bari suka kucce ba za su dawo ba an gama kai kana da su duk iya abin da kake iya yi ka yi ka iya abin da za ka yi iya karfin ka iya abin da za ka iya yi in giwa ta je daji ta karya itace zomo ya karya ciyawa ko ya daidai sa in ko ka riga ka rasa su to sai dai kai ta aikin da za ka fata ya je masu kai ta masu addu'a kullum karanci kai masa sau biyar sau biyar a sallolin ka kenan duk sanda kai sallah kafin ka sallame ka sa siya yanka ciki duk sanda kai sallah kafin ka sallame ka sa sa in kai na fili ka wuce biyar ka kare kyauta amma bai kai yau kana ganin fuskarsu suna ganin fuskarsu kan suna ganin taka baka ɗau wani abu ko kai masu wani abin da za su ce ma Allah ya ma albarka ya fito ta ina ne na hudu al-yahshu min ijabati du'a wa istidal al-ijaba dai da tsammani wajen mutum ya ɗaya da tsammanin ba za a karɓa masa ba ko kuma ya gaugawa cewa da yayi ya kamata yau ya samu biyan bukata shi wannan duka kuskure ne wajen adda babu ya asu sai da tsammanin kaman ka yi ba ko ka rika cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma kamar an shuka dusa ya asu kenan ko ko ka ce ya kamata abin nan tun da kake addu'a shi daga can lokacin zuwa yanzu ka samu duk sadda kake addu'a kana kwatanta ta da kokarin da kai ko ko kana kwatanta ta da ayyukan da kai ba za ka samu ijaba ba sai rada ka rena kanka ka rena abin da ka yi sannan sai ka samu ijaba a cikin wannan madarisa ko igasatul lahfan an yi magana cewa wani bawa daga cikin bayan Allah sai da ya shekara 60 yana addu'a yana ibada yana addu'a yana ibada yana addu'a amma bai samu ijaba ba saboda yana ji cewa ai ayyukan nan da na yi shekara sittin ina roko ina ibada ya cancanci in samu sai ba ba shi ba ran nan sai tsaya ya tunani ya ce ka ni ne kuskure ya za a yi Allah ya rika tauranta masa lokaci wajen abu ko in ci nuna masa na yi kokari ya ce to ma duk abin nan addu'an nan da na yi da wannan ibada in an ce in biya ayyukan da aka yi man ina zan iya biyan su balle ma haɗin nemi abin nan wace gari sai biyan bukata ya zo saboda sai da ya rena kan shi nan ya gane shi ba kowa ba ne kuma abin da yin ba komi ba ne an kwatanta da abin da aka yi mai da wanda zai samu yanzu sannan sai ijaba ta zo ya fito wa zalika min mawani al-ijaba wanda yana daga cikin abin da ke hana karba mutum addu'a menene ya asu sai ba tsammani ko kuma gaugauta a samu ku duba matsayin annabi Musa yayi shekara 40 yayi addu'a amma aka ce aka gaya masa kamar kad ujibar da a wata kuma an karbi addu'an naku ko to amma da aka ce an karbi addu'an nan naku sai da aka shekara arba'in sannan sakamako ya zo wani an gaya min ya je wai ya je ya je abun nan ba kuma maganar nashi in ka kalla sai dai kawai ka kalla akwai wauta a ciki amma cewa yayi da yayi addu'a yayi addu'a sai kawai sai ya ce amma ya Allah ni dai ina roƙonka abin nan da nake roƙo yanzu nake so ni ba annabi Musa bane ban kai annabi Musa imani ba kakkace sai bayan shekara 40 ni to wallahi wallahi wallahi ga shekara 40 wallahi ba annabi Musa bane ba da iyawa kaga ga ko da jiki malamin ya gaya mana cikin talbis iblis ina tsammani an kawo magana in ban manta ba aka ce wata baiwa shi ya kini ga Allah zai azamma kawai ya isa aka ce wata tsohuwa wasu masu suka ce ya ce malami ya bani labarin nan kuma na san shi a cikin wuri abin nan kwariki ya tuna min ya je wuri shi ya ce duk da ita ma akwai wauta ciki amma ya kini ga Allah zai an sama wannan sai ka mamaki ya ce ita ma sannan zuwa sai kusan jikin gidan sarki ko jikin bikin wani mai kuɗi ta tantanta. ina irin tantin ɗakin nan na maukaciya kamar irin shi ta yi ta je ta yi bukkar ta cikin ɗakin ran nan ya fito ya ga wannan ya wannan fa nawaye a yaki ta shi kawai a yar ita kuma ta je bara ta ko ta je yadda ta dawo ta ce kai kai kai inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya ya akai kabari akai man haka in ba mai man tsaro ba kowa da nasa ya Allah ba kai kana gani ba kabari aka yaki ce man daki wurin ka na bar ajiyar daki na ba na nan ba na iya komi yanzu na zo na tara an rushe maɗaki Allah kana gani ka basu su yi man haka shi ke nan aka sa mala'ika gina mata gida tun da dai <laughs> ita ba tsaro to ne za ka kalli maganar ka ji ba ta da daɗi ko ka kalli abu amma dai wato sakankancewa zuwa ga Allah ba karamin abu bane ko da kistan tana da matsala in ka kalli manufan abun in ka gamsu da Allah zai tsaya ma a kowane al'amari wallahi sai ka sha mamaki in ka gamsu da Allah zai share ma kuka ko na jini ne na ma'ana ko wallahi sai ka sha mamaki ka daina zuwa wurin Allah kana jin tsoro ka daina zuwa wurin Allah da kwankwalati ba gane ba na? na? ka daina zuwa wurin Allah da kwankwalati in za ka wurin Allah je da masaki katon masaki ka dai wurin shi yana da ikon ciko shi kada wasu su ɗau masaki kai ka ɗauki kwankwalati kai wawa ne nan baka san wurin wanda za a shi yasa <laughs> na? ban ji ba ko wanda ka san kwankwalati a ba masaki yau wato amma ka san kwankwala ce yi eh ba laifi mu ce ce bai sani ba shi ma yanzu da za a yi wani magana ai zai mawa musan tashi ba ko kwankwala ce in za ka da wurin ka tafi kai tsaye kawai za ka wurin mai shi kuma ba zuwa kace don cancanta ba cancanta kai ba ka isa ka je wurin shi da wani kai wane wani a'a ka je wurin shi kai ba kowa ba ne amma ka zo wurin su kuma da niyan ka zo ya ma maganin duk abin da ke damunka maganar bukatar wani biyan bukatar wani ko saukin wani ko tambayar wani ba ta ɗauke shi daga wani sun an taru duk duniya ana tambayar shi a lokaci ɗaya a lokacin nan yana ba kiyashi abinci a cikin ungurmin daji bai sa saboda mutane ya manta da wancan kiyashin a yayin da a lokacin kuma ya san ganyen itaciya da zai tsinke faɗo ko ɗan itaciyar da zai tsinke faɗo wancan hidiman ba ta ɗauke shi daga wancan hidiman sautin waɗancan bai ɗauke shi daga sautin waɗancan yana jin duka halittar saka sautin rajulin wahai kamar sautin mutum ɗaya a lokacin da suke roƙon shi ba su da bambanci da mutum ɗaya ke mai magana kuma yana biyan buƙatar shi ma ba bambanci akan mutum ɗaya ke ba saboda yawan kayan me matsala matsalar da damu kanka wanda ke da Allah bai rasa komai ba wanda ya rasa Allah ba abin da ya samu Dakto, so haka mutum ya addu'a da matsayin wannan sakankancewa ya gamsu Allah zai mai magani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa zalika min min mawani al-ijaba wannan yana daga cikin abin da ke hana a karbi addu'a a lima bukhari wa muslim saboda abin da imam bukhari da muslim suka rawaito anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qala wato manzon Allah ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ai yu'ajjil akan amsa ma ɗayan ku idan yana addu'a matukar bai yi gaggawa ba in kai addu'a za ka ba ma ya da autu falam yustajab jabili har ya koma yana cewa na yi ko na yi roko ba a amsa man ba har ya hada da gori da zagi ya ce azumin litinin ba ya wuce ni ranar alhamis ba ta wuce ni sauka duk kwana uku kiyamun laili ga azumin litinin da wane ne ga sadakoki masallaci kaza ma shi ya gina ya ba da gudunmawa mai tsoka a lokaci kaza amma har yanzu kiyau miyau faɗa za a yi kenan daga nan to auna kai nawa abin da ake ma kuma nawa kuke biya sauran in an ce duk abin da kai an biya da wanda aka yi ma ko guda ɗaya bai biya ba to kuma dan me za ka yi gori ka goranta har ka gaya ma Allah ka yi kaza ka yi kaza kuma sauran abin da ake ma gai to naka ba daidai bane ba a yin wannan wa qaddamna anna da'i mun gabatar cewa shi mai addu'a yan bayyilahu ayyuki na bil ijaba ya kamata ya sakankance cewa za a amsa masa لأنه يسأل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين saboda yana roƙon fa wanda yake karamci ne duk wani mai karamci ba ba a kwatanta shi ma da Allah duk wani mai kyauta ba a kwatanta shi da Allah ajwad al ajwadi ne kenan qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku kuma ya ba ku albishir ya ce ku roƙe ni ne kuma zan amsa muku to mu sai mu cika shi kuma bai cika ba bayan shi ne mafi cikan alkawari ya ce mana yarjejeniya ce ni ku roƙe ni sai kuma mu muka roƙe din ba mu mun cika namu ba to shi kuma sai ki cika nashi bayan shi ne kuma wanda ya fi kowa cika alƙawali la mai ai mu dai mu yi namun mu gani in dai mun yi namun mun cika min babu aula shi ya cika wa man lam yuta ma sha'ala fala yakhlu min halaye duk wanda ya gaba a bashi abin da ya roƙa ba to ba zai fita daga cikin halaye guda biyu ba al-awwal anna hunaka an mana alifin jara zai iya yiwuwa akwai wani mani'i da ya hana ka da shi mun sha bayanin mali. ka faka isilatin kamar yana yi ne don yanke zumunta zumunta dain tida'in koko yana addu'a ne ta zalunci zo wannan mara'i ba au haramin ko akali haramin ko cin haram fa hadha tumna ijabatuhu ghaliban wannan galibi akan ki biya masa bukata duk da wani haka akan biya masa in an yi niyan kuma wuta zai shiga sai a kyale shi din a biya mai dan ya shiga wuta wa sani an tu'akhkhara lahu wa nabi ko a jinkirta masa wannan abun nashi dai kenan shine a karkashin bin zai kawo abubuwan sauran ko dai an jinkirta masa bayan zai samu ba sai nan gaba ko ko ba ma anan zai samu ba kwata kwata aw yusrafa anhu an su min sui mithlaha ko kuma a tare mai wani abu mara kyau ta dalilin wannan abin maimakon a bashi abin sai aka ga akwai abin da zai cutar da shi sai aka ce yi amfani da wannan a tare mai ko kuma sai an je lahira rawa kama rawa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu alaihi النبي صلى الله عليه وآله وسلم allah ya ce يأتي ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيئة ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إهدى ثلاث yace babu wani mutum musulmi da zai rika yin addu'a da wata addu'a wadda laisa fiha ismun a cikin addu'an nan babu sabo a ciki wala qati'atu rahmin babu yanke zumunta a ciki illa atahu Allahu biha ihda salatin face sai Allah ya bashi da wannan addu'an nan an bashi ɗayan abu uku na farko imma an yi ajila lahu da'awatahu ko dai a gaggauta masa wannan addu'a na shayin yanzu maganin yanzu yana yi nan ya samu yanzu sai kenan wa imma an yuddakharaha ila lahu fil ko kuma a jinkirta mai ita sai an je lahira a biya shi wataƙila mutum yana addu'a abin da yake nema nan gaba da shekara kaza ya samu ya ta amfani da shi yana ganin yana da sauran shekaru wataƙila shi kuma jibi zai mutu ko ko gobe zai mutu to a bashi wannan abin sai a ce a tun da ya yi addu'a a kai mai shi can sai ya je can ya haɗu da ita ƙatan lada ko in ma an yi surafa an hu mina su'i mitlaha ko kuma a tare mai wata musiba da za ta faɗo mai an duba cikin littafinsa akwai wata ƙatuwan masifa da aka sa a cikin littafin ƙaddara na shi na mafadir to shi kenan yanzu sai yana ta addu'a sai a sa addu'a a tare masa saboda aka sun ce la yuraddul qada illa du'a ba mai mai da kada abin da aka zarta sai addu'a addu'a ita ce take juya wannan to saboda haka sai suka ce to aiko ashe addu'a ba ta da mafaduwa ba addu'a ko ta ina tana da amfani qalu da suka ji wannan magana sahabban manzon Allah suka ji daɗi suka ce idan nukusir tun da haka ne ko za mu yawaita addu'a shi ko ce masu kala Allahu akbar Allah ya fi ku da yawa duk abin da za ku yana da abin biyan ku abin da ke wurin shi ya fi da yawa ku yi da yawa duk yawan abin da za ku yi shi ya fi ku mai yawa don haka zai biya ku a wannan kaɗai ya isa mutum ya gane muhimmancin addu'a wanda ke cewa addu'a ba a karba shine bai gane ba kawai rawahu ahmad wa abu ya isnadin jayyid wal hadithu sahihun hadisin nan ingantacce ne li shawahidihi an ubbada bin samit an samo shi daga ubbada bin samit inda tirmidhi wal hakim وعن أبي هريرة عن أحمد وغيره يا أما ما يروى wato amma abinda wasu ke ruwaitowa cewa is'alu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim wannan ba hadisi ne, kwata kwata kuma zaka ji mutane na ta maganar har ma suna yin addu'a saboda haka ba kuskure ne shi ma yana cikin kurakurai da aka ce wa is'alu bi jahi in za ku yi addu'a ku roki Allah wai da fuskata da kuna roko da da da babun nan din manzon Allah dan darajar suna kwadin abun nan fuskan mazan bi jahi matsayin sa yawa bi jahin nabiyil mustafa ko ko bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin a faɗi wannan ba a ce ba wannan maganan da aka ce an ce salullah salu bi jahi in za ku yi addu'a ku yi da neman alfa inna jahi inda Allah azim cewa fuska ta daraja ta a wurin Allah albar a wurin Allah mai girma ce fa huwa makazubun wannan ƙarya akai ba ba annabi bai ce haka ba la tasifu nisbatuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a jingina shi ga manzo Allah a'a ai shi annabin da ya zo yana so ya koya mana yadda ake adda ai ya koya mana yadda zamu ya ga wani an yi sallan ya daga hannu yace shi yasa dazu na ce muku ka ga daga hannu kyale shi wannan ya daga hannu ya ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga yayi addu'a sai annabi ya ce wannan yayi gaugawa idan ɗayan ku zai yi addu'a yayi jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi Allah da sunayensa da sifofinsa wanda suka fi kyau ya jinjina sannan ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sannan sai ya roki kuma abin da yake so ya saka shi a cikin nan sai ya ƙara jinjina ma Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ƙare man salati ya ce to ba za a fasa a ɗauki a cire a dashi a yar a ɗauki waɗannan ba waɗannan an yi alƙawari Allah zai karba don haka za a haɗa da tashi a karba da muka zo cikin wancan littafin namu sai ibn qayyim ya kasa ya ce addu'a maratib uku ne wajen yin wannan ko dai mutum ya fara kamar yadda na faɗin nan ya jinjina ma Allah ya yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya sa addu'a shi a ciki sannan bayan haka nan ya ƙara jinjinawa ya ƙara salati ya kulle martaba ta ɗaya kenan ko kuma ya biyu ya fara ya jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala ya jinjina ya jinjina ya jinjina sannan ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara tafiya ya ƙara dawowa ya jinjina ya jinjina ya jinjina sai kuma ma haka ne ya ƙara salatin manzon Allah sai ya tashi addu'a a ƙarshe an gama ko kuma ya yi duka ya ƙara ya fara ya jinjina ya jinjina ya yi salati ya yi ambata ya yi ya ƙara addu'a ya yi addu'a ya addu'a ya ƙara komawa ya jinjina ya jinjina ya jinjina ya salatin annabi ya ƙara komawa ya ƙara yin addu'a to duk wanda mutum ya ɗauka in yi gana ma wannan maratib ne na dai cewa lallai yana da a ahammiya in za mu yi mu kira mu yi salati sai muka zo sai ya ce in ka tashi addu'a duk wanda ya zo yin addu'a ya haɗa ta da waɗannan kalmomin to adda nan karbabba ce ya yi tawassuli da su ko ya ce ya zaljalali wal ikram ko ya ce ya hayyu ya qayyum ko ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh ko ko ya ɗauki wancan kalmomi guda biyar ya maimaita su ya ce la ilaha illallah allahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقارت لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كالمومي بير با wanda zai addu'a da su bai karba karba ba koko ya tashi wajen sunayen Allah yace Allahumma inni as'aluka لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wanda ya addu'a ya jinjino waɗannan sunayen Allah ya cancanci a bashi ko ko ya ce Allahumma inni asaluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta alhannam almannan badi'u as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum aka ce wanda ya adda da wannan ya cancanci a bashi to menene kuma tunda an gaya mana yadda zamu me yasa zamu fita wajen abin da aka gaya mana mu namu shikenan daga nan da mun fita mun nemo matsala shi annabin sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da waɗannan cewa ai haka kaga da zai ce bi jahi sai ya faɗi da kansa ce ku nema da jahi bai ce haka ba ba wannan da aka ce ya ce salu bi jahi ba ƙarya aka yi mai ba shi ya faɗi maganar ba kwata kwata babu ita ka duba duk hadisai babu har wani malami na ya tara wasu da irin wannan ya ce akwai maganganu da yawa waɗanda suna zagayawa bakin mutane karatun nan yana da yawa ya jama'a littafi ne shi ma ina da shi ya ce akwai maganganu da yawa da suke zagayawa a bakin mutane a matsayin cewa hadisan annabi ne amma ƙarya kai ma annabi kuma akwai su a addu'o'i akwai su a kaza mutane na faɗi su ce annabi ya ce kuma annabi bai ce ba akwai waɗanda suke zagayawa su ce sahabbai ne suka ce wasu ba sahabban ne suka ce ba malamai ne suka ce wasu ba malaman ne suka ce ba masu hikima ne suka ce ba ba abin nan ba ne duk maganganu ne ya tattara su da yawa a littafi kuma sun shahara a harshen muna faɗi ba haka wani ba ba a annabi ba ne ya fito sallallahu alaihi wasallam ai a addu'a kadai in mun tsaya nan babban aiki ne nan yanzu kawai malamin ya dan dunkule ta ne har yanzu fa abu biyar ne muke magana tun daga da muka fara magana na. na'am zai iya yi a sujada in su musamman sallar amma kai ne liman ka jata da gobe ba su ƙara garin su amma kai kadai za ka yi sallar ka ta samu kai wajen sujada wajen lahawa wannan mutum akarau ma yakunu al-abdu rabbihi shine inda wahuwa huwa sadiq mafi kusancin inda bawa yake wurin ubangijinsa shine lokacin da ya sa ka kasa yake sujada to da kan mutum zai sujada zai yi hukumar ka zauna zaman tahiyya kafin ka sallame ka yi ta addu'a ka sa gaba ka kai ya inda ka iya kaiwa ka sallame da kai kadai kake ka. in ko kai ne liman to hararo na kusa kusa wanda aka ce musamman wanda aka ce kar ka yadda a yi sallama ba ka yi ta ba ka ce Allahumma inna nas نعوذ بك من من عذاب النار وعذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال to wannan kana liman ko kana mamu lallai kai kokari a sallah ya zama kana hararo su kana yi kafin a sallah ne daga sallah to bayan nan kuma kai sauran ya fito za ka iya yi a kalmominka za ka iya yi ko motsawa kai za ka iya yi ba sharaɗi ba ne sai kana da alwala za ka yi addu'a kawai ladabi ne ƙarin abin da ne amma duk sanda ka motsa ka ga kaza la haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam babban safa ya tambaye shi ya ce mata ka gaya man wata addu'a da zan rika yi saboda ka ga dai ni baffan ka ne yace gaskiya ne yace ka rika cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah فإنك إن أعطيتهما فقد أفلحت yace ka rike yin wannan adda Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka kai min afwa rangwame ka kubutar da ni daga dukkan wannan wani sharri fi dunya wal akhirah yace fa innaka in a'taytahuma idan aka baka waɗannan abun faqad aflahta ka rabauta in aka ce aflaha mutum ya ya kubuta daga abin da yake jin tsoro kuma zai samu abin da yake so to shi ne aka ce kan aflata ga wannan kai wasa da wannan baffan sa bai gaya ba wanda baffan nan nasa shi ya riga ce mashi ka ce in an samu dukiya an samu abu za ka saka mana za ka saka mana to ka saka mana daga wannan wannan ka biya ba sauran magana amma yanzu kuma abin da nake so ba ni wata addu'a ta musamman da zai rika yi bayan an gama mai wancan ba duniya ba yanzu an ba shi zinariya sai da ya shimfiɗa rigar shi ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ƙara dubawa da sau ya ƙara kwasa na mina zaune na kallon shi ya ce ka ɗiba iya ɗiba ka ya ɗiba har ya kasa ɗorawa ya ce to ɗora ne ya ce ba zan ɗora ka ba amma ka ɗibi iya ɗiba ka ya koma ya rage dole sai da ya rage zinariya bai zai iya ɗora ta ba cikin mayafi ya ɗauka iya ɗaukar shi ya tashi ya tafi kuma annabi a wannan lokacin gidan shi sai a wata baya abinci mai ɗau takobinsa ya shige gida ba duniya ta ce wani abu ba kada ka kwallafa ranka a gare ta in za ka samu za ka samu ko an so ko an ki kawai ka kwalla ranka a lahira kuma babban abin mamaki duk wanda ya kwalla ransa a lahira to sai hada mai biyu sai hada mai hadda duniya ya samu rufin asiri ya ba kai tawa a shine rufin asiri ba a sama wadatar zuci kawai babban ni'ima ce to haka sai ka samu wannan kuma ka samu lahira amma wanda ya kwallafa rai a kan duniya ɗayan biyu ne ko dai ya samu duniya ita kadai ba lahira ko ko ai taltal batete ba duniyan ba lahiran duk gaba da ya rasa duka ne wani mumkin ya fito ko amma ma yorwa shine nan na biyar al'ita da ofin du'a'i akwai ta'addanci a addu'a ba ta'addanci ka an yada uwa bi ismin au qati'ati rahmin kamar mutum ya rika yin addu'a ta yanke ta zunubi ko yanke zumunci wannan ta'addanci ne an adda ko ko mutum ya rika yin addu'ar da ba za a yi ba ko an ce kada a yi kamar mutum mutum ya rika addu'a cewa shi ba zai aure ba zai koma yana so Allah ka sauko mai da daga sama ko ko mutum ya rika yin addu'a yana so ya zama annabi ko ya zama manzo abadan wannan ba zai yi ba ya fito ko ko ko ya rika yin addu'a akan cewa kawai ya ilimi bai taba koya ba kawai ya zama ya fi kowa kuma ilimi ba ruwan shi da makaranta ba ruwan shi da littafi ba ruwan shi da karatu wannan ta'addanci sunan shi ko mutum ya ce a sauko mai da abinci daga aljanna ya ci to ai aka sauko da abincin aljanna ka ci kuma mutuwa za ka yi haka ba a tsara mana cewa za mu ci abincin aljanna ba a nan kuma mu zauna mu rayu ba abadan ba zai yi ba ko mutum ya rika roƙon ya ga mala'ika ko ya ga Allah a nan duniya wannan ta'addanci ba zai yi ba in ma mutum yana wannan ta'addanci yake dan ba wanda zai yi in amma in mutum ya ga mala'ika a yanzu to mutuwar shi ta zo kenan duk sanda ka ga mala'ika kawai yi wasiya mutuwa za ta nan baya wa a ganshi a rayu in dai da sifar shi ta mala'ika ne mutum ya ganshi mutuwa ne mutuwa ta zo to ba a roƙo ko ka ce a sauko ma abinci daga sama kai ka ce ba a yi in ma ka yi ba za ka samu ba shi yasa annabi bai koyar da mu yin haka ba da ana da annabi ya yi ta'adda shi za a saukan mai amma bayan shi fa ya zamu saboda ka bai yi ba sai yi to haka za a yi yunwa a ɗana ciki kwana uku amma bai ɗaga hannu ya ce a sauko da abinci daga sama kamar yadda annabi musa annabi isa mutane suka matsa masa yi. kuma shi ma sai da ya gama ku tsoron allah kan ku nemi abin da ba za ku ba shi yasa aka ce kada in ka tashi addu'a yanzu ka rika cewa allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulu lana a'idan li awwalina wa akhirina wa min kakkayi ba za ka ba yi addu'ar da annabi ya koya ma wancan ana ba mu labarin abin da ya faru ne ba ana umarta mun rika yin addu'a ba ne yanzu kamar wani zaka ji ta ha'a makabarta yayi to an sauko muku abinci a makabarta ku yi za ku mutu kenan kuma kuma sai dai ai gawo waki to makabarta a ce mutum addu'a ta ce Allahumma anzil alaina ma'idatan as sama'i taqulu to ka sauko da abincin nan kuka eh kuma gawo waki ne kenan kazan ko wanda daga nan sai gugar wallahi ba zai ya mutu shi ma mu rika yin abin da aka samu ya jama'a sai mu zauna lafiya ya fito ko wadalika min jimlati mawani wal ijaba wannan yana daga cikin jimlan abin da suka hana yin addu'a wa kad nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce sai yakunu qaumun za a samu wasu mutane bayana ko ya ta duna fi du'a suna ketare iyaka wajen addu'a suna yin itida'i abin da aka sa su ba shi za su rika yi ba rawahu ahmad wa abu dawud wa ghayruhuma وهو حديث حسن حديث نيمي كو قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين kun gani Allah bai san masu ketare iyaka ku kira shi da kankan da kai kuma kanku daga sauti ku ta ihu kuna hayakiya har wani ya ce wai yayi wajadu ya ma mutu ya haukace to ya haukace kenan tunda ya ba Allah ne sai ya buge shi ba a so a ce mutum ba zai zo ya ce wai saboda addu'a da abin nan yau yayi abin nan har ya ma haukace gaba daya an tambaye shi kuma ya haukace cewa Allah ya gani wa min ce da yana daga cikin ketar iyaka addu'a bismi bi ismi mutum ya rika yin addu'a da sabo au bala'in ko ya rika addu'a wata musiba ta zo au qati'at rahimin ko yanke zumunta kama rawar tirmidhi wa ruhu an ubbadatu min samit kamar yadda imam tirmidhi da wani suka ruwaito daga ubbadatu min samit anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam fal manzo Allah ya ce ma alal ardi muslimun yad'u Allah bi illa atahu Allah babu wani mutum musulmi a doron ƙasa wanda zai rika yin addu'a yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala face Allah ya bashi biyan bukatan nan aw sarafa anhu min sui mithlaha ko ko a tare masa mugun wani abu wanda zai same shi irin wannan da yayi malam yada'u bi ismin matakar dai ba yana addu'a ne da wani mugun aiki ba na sako aw qati'ati rahimin ko kuma yanke zumunta al wa huwa hasan wannan hadisi ne mai kyau na tafi bihara tun kaddara Allah lana al mai zuwa sai mu magana akan kurakurai na juma'a kurakuran da ake a juma'a ko ranar juma'a ko ko a ita juma'a kanta na tafi bihara wataƙila saboda waɗanda za su zo gobe da na yi bayanin cewa gobe muna so mu yi kamar yadda aka san wancan kanan lokacin da za mu fara ramadan sai muka yi wata ba muka ce ta maraba da ramadan saboda mu san fa'idoji na san malamai da yawa sun yi ta magana akan abubuwan da yawa amma dai abin da ya samu ma za mu maimaita ba dan malamai ba su yi ba dan malamai ma wanda suka rayu ma da wanda suka mutu don an ɗauko maganganun su ana ta tuttura a cikin bututu saboda mutane su amfana kan maganganun da suke manufai shine suna cewa ma tukurrira ta karrara idan aka yi ta yawaita maimaita abu a lokacinsa to wannan abin zai tabbata a cikin kwakwalen mutane wasu kuma suka ce afdalul ilmi ilmul hal. mafificin ilimi a rika yin magana kan halin da mutane suke ciki ko suke fuskanta wa iya wanda za a kalla wannan shine dalilin maimaita ba dan malamai ba su magana kai ba amma dai ana jan ko ma yanzu din ai maganan wani malamin ne mu muka kwako kawai za mu kala maimaitawa a ji ba wai dan babu abun ba wani abu na mu sai dai kokarin ma mu gane ni malamin ya ce to wannan shi yasa aka yi taswiri na san da yi magana a kai na yi ne don saboda wata ila wanda za su zo gobe ko wanda ba su ji ba mun sawara ita wannan kudubar tana can waje ra'is yana ana tsaya wajen shi ba ma so kamar yadda ne magana mu ba abubuwa ne kullum za mu buga wani abu ko za mu yi taswiri mai ta jiran mutum ɗaya ko mutum biyu cewa sai su sun bugo mana sannan wannan ba daidai ba ne ina ganin kada a saba da haka a'a amma in mutum shi ga nama ya je ya ce zai ba wasu wannan wannan abin nan ne amma mu mu rika jira cewa muna da wani abu da zamu buga sai mun jira wani mun dora mana nauyi yau da kullum Allah ne kada yake iya daure ma wannan ba dan adam ba kuma kowa yana da nashi mumin saboda aka ce sa muka zabi cewa inda an zo irin wannan kawai mu bugo a faɗi kuɗin da aka buga kawai mutum shi ya je can ya fansa da kanshi kawai ya fi mana sauki kan mu rika dora wa mutum ɗaya ko biyu ko uku nauyi na waɗannan abubuwan yau da kullum saboda wata rana don sai mu ga wani abu muna so mu buga ko muna jin nauyi mu kare wani mu ƙara a buga yau ma bayan kuma an buga ran nan dan adam ne duka mu yan adam ne muna sane da abubuwan da ake suke faruwa sai karfin hali kawai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita tattabi bihara suhana kalla rabbana wa bihamdika nashhadu da la ilaha illa anta saboda haka masu nuniya gobe ina ganin ka su zo da nuniyan su zo da takarda in kuma baka da ita ka zo kawai haka nan da nuniyan ka ka aje nuniyan kai ta kallo ba ita za mu karanta ba saboda mukaddima muke na nuniyan saboda aka muka ga gobe ya kamata musa duk da yau din daya ga wata amma dai akwai abubuwan da ba a riga an wuce su ba muna iya mu ƙara jawo hankali tun da kamar yadda na ce wasu malaman da sun yi maganganu so mu ma mu ƙara karrara ne a ƙara maimaita a ƙara jinjina abin hadda abin da suka shafi ranar idin ko kuma maganar layya kan kudu ba biyu ce yi da wannan da wannan muka yi photocopy duka Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إلهنا ومولانا إله كل شيء الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واوسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات انسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين